kuma gidan rediyon dala fm ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin suna na karimata abdullahi mai kano idan har za ku iya tunawa har yanzu dai muna cikin littafin azan na antisadiya kaduna inda a shirinmu dai gabata mun tsaya ne a inda muka ce ta dishe ta yi wani fari kan sai rama kamar wata ta shekara goma tana jinya tana cikin matsanancin tashin hankali in umma ta gano ta ya za ta yi ita ya za ta yi da wannan shegen cikin mai son jawo mata masifa da bala'i a rayuwarta kullum ba ta barci saboda zazzafin zazzabin da ke damunta a kullum sai dai ta kwanta ta yi ta sharar kuka to anan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba ya za ta yi da umma ya za ta yi ta da wannan bala'in cikin hakan shi ke sa ta kuka kullum sai ta tashi idan ta jawur ita neman yadda za ta yi mata fita take don ba sa fita ko ina ranar da umma ta je kasuwa farida tana barci ta saci ciki ta fita gudu gudu sauri sauri ta je wani kemis ta siyo wasu magunguna da ta dawo ta sha su da yawa babu adadi ta je masai ta zubar da sauran ta miƙe ta ji gaba da aikin ta cikin ƙarfin hali amma har dare bata ji komai ba har washe gari abin ya dame ta sosai gashi babu kuɗi a hannunta dole ta yi yadda za ta yi kafin umma ta gane don haka ta yanke shawarar ta tunkari nura da magana don shi likita ne kuma ba zai so a ce tana da cikinsa ba don haka za ta je duk abin da zai mata ya yi mata in dai zai cire mata cikin za ta jure rashin mutuncinsa don yanzu ba tsoronsa take ji ba zuciyarta ta bushe tun rashin imanin da ya gwada mata don haka ta ce ma umma za ta je ta gaida gwaggwala da umma kallonta kawai ta yi ta ce ki gaida ita ta kasa gane yanayin sumayya kwata-kwata ko kuma ta kirkiro da maganar za ta je gai gaida kwakwalade yaran da san ba sa son zuwa dangin mahaifinsu saboda yadda suke wulakanta su kai dole ta tsananta bincike a al'amarin sumayya miƙewa ta ta shiga ɗaki ta shirya ta sukar mafari da ayyukan ta ce ta kula da gida ita za ta je ta dawo gidan gwaggwaladin ta wuce kai tsaye don ta gani can ɗin ta tafi ita kuwa sumayya ofis ɗin nura ta wuce ta yi sa'a yana ciki sakatariyarsa ta yi mata iso ta shiga tana shiga ta rabe gefe shi kuma kallon ta yake a wulakance ya yatsa ne fuska ya ce lalle kina da taurin rai ai na ɗauka ki ya daɗe da yin fari a ƙasa ashe kina da rai dama ita dai ƙasa ta yi da kanta a zuciyarta tana faɗi ni da ma na mutum tun a lokacin da na huta da baƙin cikin da ka sanya ni ciki ta kalle shi idan tana zub da hawaye zuwa ne ka taimake ni dan girman Allah ka cire min cikin nan wallahi umma ta sani na shiga uku na lalace don Allah ka cire min ka yi min rai don Allah ba don ni ba ta rushe da kuka sosai shi kuwa tsawa ya daka mata don larfe min baki ai baki shiga uku kin lalace ba sai ranar da kika zubar min da ciki baki ba har mahaifiyar taki ke har dangin ki kakaf sai kun ga bala'in da baku taba jin labarinsa ba ban taba haka da wata mace ba ta samu ciki sai ke dan haka wallahi in kika taba min sai kin ga masifar da zaki gwammace ba ku zo duniya ba daga ke har mahaifiyar taki da kike tsoron ta sani kuma daga yau zan fara lissafi nan da wata shida zan zo in ɗauki bebi na kuma da kaina zan je in yi wa mahaifiyar ki gargaɗi in ma bata sani ba ta sani ciki nawa ne in ta taɓa shi ta taɓa wa kanta bala'i da masifa miƙewa ta yi jikinta na rawa ta bar ofis ɗin ganin yana neman tara mata mutane tona mata asiri ta nufi hanyar gidan Ladi. tana tafi tana kuka ita bata ma san yaya za ta yi da wannan masifa ba da ma ta sani bata je ta faɗa masa ba gashi ya ce zai je ya faɗa wa ummanta ta shiga uku tana tafi tana kuka duk wanda ya kalle ta sai ya sake kallon ta duk da bata damu ba don bala'in da take ciki ya fi karfinta har ta iso gidan da a zauren gidan ta zauna tana kuka sosai ita dai bata ankara ba sai ganin umma ta yi akan ta a firgice ta tashi bakinta yana rawa ta kasa cewa komai umma ta riƙo mata hannu wuce mu je gida ta ce mata babu musu ta bi ta ziri-ziri yau dai karya ta kare obori ya kasu boka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take ta karantawa a zuciyarta umma ta zuba sumayya ido tsawon lokaci sannan ta ce sumayya duk yanayinki ya canza in na tambaye ki ki ce min ba komai yanzu na iske ki kina kuka kin ce min babu komai to ya aka yi ma na riga ki zuwa gidan ladin shiru ta tana matso ido sannan ta ce umma ban yi tafiya da sauri ba kuma ni ta lungu-lungu nake bi shi yasa kika riga ni kuma bakin cikin wulakancin da za ta yi min ne in na shiga ya sa ni kuka a zauren amma Allah umma ba abin da ke damuna wani irin kallo umma ta yi mata ta ce tashi ki bani wuri tun da ni ban isa ki faɗa min damuwar ki ba ni zan yi bincike da kaina miƙewa ta jiki a mace ta shige ɗakin su ta kwanta Farida ta zuba mata ido cikin damuwa wani yanti sumayya me ke damin ki ne wallahi duk yanayin ki ya canza tun daga jikinki har yanayin mu'amalar ki dan Allah anti sumayya ki faɗa min damuwar ki kallon farida ta yi kafin ta motsa baki a hankali ta ce babu komai farida don allah ki amsa min haka na faɗa wa umma na san al'ada ta ce za ta zo yanzu haka mara ta ce take min ciwo farida ta ce ai ma ga ta a loka samai ta ce ki dai tambayar min umma kin san ta fi son ta san komai farida ta miƙe ta fita samai ta miƙe da sauri ta ɗauki kofi da ruwa ta ɗebi gishiri cikin hannunta ta zuba a ciki ta ciko hannunta da kanwa ta zuba ta ɗebo omo mai yawa ta zuba da garin barkono ta rufe ta ɓoye kofin a ƙasan gado sannan ta koma ta kwanta sai da ta bari kowa ya barci ta lallaba ta jawo kofin da ta ɓoye ta ɗauka ta sa hannu ta dama sosai sannan ta kafa kai tana rintse ido ta kwankwaɗe shi kaf ita dai yanzu da umma ta san da cikin nan gara ta fitar da shi ko ta halin kaka ne ta gama shanyewa ta tsaya ruwan buta ta ɗore kofin ta ta shanye tana sauke kofin ta ji umma ta ce menene wannan kike sha su sumayya kirjinta ya buga da kofin ta zaro ido da ƙirƙir ta nemi nutsuwa ta ce umma ina ganin al'ada ta ce za ta zo mara ta ce take min ciwo tun ɗazu na kasa barci shine na yi addu'a nake sha umma ta zuba mata ido kawai alamar toma tsawon lokaci kafin ta juya ta kwanta lokaci kankani ta farkar da su da kururuwa da salati cikin tana ciwo kamar za ta mutu addu'o'i iri-iri suka rinka bata tana sha tsakar dare ne ba yadda za su yi su je asibiti. haka suka kwana har wurin asuba sannan barci ya ɗauke ta kafin safe ta yi zuru-zuru kafin safe ta yi zuru-zuru don wahala daga bisani ta ji sauƙi sosai har lokacin akwai ciwon mara kaɗan-kaɗan amma babu jinin da ya fito ko is umma ta shirya ta ce su je asibiti amma su manya ta dage da ciwon ita ta ji sauƙi kar su je asibiti a ci musu kuɗi a banza ido kawai umma ta zuba mata sai hawaye cikin murya kuka ta ce samarya kar ki bari zargin da nake miki ya tabbata kin sa ni cikin damuwa matuƙa yake duk sun canza a da ban san ki da kafiya ba a yanzu kuwa sumayya ki ya canza ki ta canza yanayin jikin ki ya canza don Allah sumayya ki rufa min asiri kar ki haddasa min bakin ciki da zai danganta ni da kushewata na kasa duba ki saboda zargin da nake yi kar in duba ki sumayya in samu kuskure zan iya bakin ciki mai yawa kuma ba zan taɓa yafe miki ba ta ci gaba da kuka fari da ta rungume umma ita ma tana kuka Umma ki daina irin wannan zargin. Ke ma kin san Anti samayya ba za ta aikata haka ba. Bakin bamu ingantacciyar tarbiyyar da muke alfahari da ita ba Umma. Anti samayya fa har yanzu ba ta yarda da saurayi ba. Gara ni ma ina kula Yusuf ita fa ko fita ba ta yi ma. To ina za mu lalace da kike tsoro? Ni dai na yarda akwai abin da ke damun Anti samayya da zurfin cikinta ya hana ta tafada. faɗa. Amma ba wannan bane ba. Umma ki kwantar da hankalinki. Umma ta girgiza kai cikin yanayin karaya ta ce. fari da ke yarinya ce ni na san abin da baki sani ba bayan kwana biyu sumaya tana kicin tana haɗa miya ba ƙaramin dauriya take yi ba in ta shiga kicin ɗin don ba ta son warin abincin sam yawancin lokuta toshe hanci take yi da gefen ɗan kwali a yau ma toshe hancin ta yi domin amai ke yunƙuro mata ita kuma tana mai da shi don umma tana nan a kusa da kicin ɗin tana tankaɗe da wani mugun amai ta so mata da gudu ta wuce umman ta shiga bayi ta rinka kwara amai tana kakari kamar za ta amayo da kayan cikinta sai da ta gama amintas sannan ta fito a galabaice ta iske umma jingina cikin bayan tana kuka tsoro ya kama ta yau dai duk ɓoye ba zai mata magani ba a sanyaye ta ɗauki buta tana wanke fuska da baki bata yi aune ba sai ji ta yi umman ta shaƙe ta kamar za ta kashe ta tana jijjiga ta ya gara in kashe ki kafin ni ki kashe ni ni za ki wulaƙanta ni za ki ta ciki a gaba na sumayya Farida ta shigo cikin kicin ɗin kwatar Sumayya amma ta kasa sai ta saka kururuwa ba su yi aune ba sai gani suka yi an hankaɗe umman ta faɗi ƙasa. Bayan ta bugu da bango Sumayya ma ta faɗi ƙasa tana taron wahala tana ganin dishi-dishi. Nura ne ya nuna umma da yatsa. A yar ɗinki wallahi zaki ki jawa kanki na damar da baki taɓa zata ba. Domin wallahi komai ƙanƙantar tabo in na ganshi a jikin bebi na sai kun ga tijara da tashin hankali. Balle kuma ki yi sanadiyar da za ku zubar min da ciki. ni dai kin kashe wannan babu damuwa na amma wallahi in kika bari wani abu ya taɓa bebi na duk dangin ku sai sun shiga bala'i yanzu ma dole likita ya duba min ita in har wannan shakar da kika yi mata ya taɓa bebi na kun shiga uku cikin dara da isa yake magana juna biyu dai na yi shi don ma karki wahalar neman me shi ya ɗebi kuɗi watsa musu a dinga ciyar da bebi na cima mai kyau ba irin cimar matsiyata ba don ba na son a haifo min bebi a rame duk mamaki ya hana su motsi ya rinka tijara har kofar gida mutane suka taru suka cika wurin har daga wata unguwa zuwa ake mutane suka yi cincirin a kofar gidan har cikin gidan kowa na faɗar albarkacin bakinsa shi ko faɗi yake jama'a su shaida duk ranar da wani abu ya samu cikinsa sai sun ga bala'i don ma kar a ce bai faɗa ba a gaya musu rashin adalci aka har labari ya iske su Ladi, abin nema fa ya samu matar ɗan sanda ta haifi ɓarawo suka kutso cikin mutane suna sake ruruta abin yau dai dubu ta cika ba muna faɗa ba ana cewa shirin muke musu ba mu fa dangin uban yaran nan ne ta raba mu da su mun hana su fita yawo dan ita ta fara sa su hanya tun suna ƙanana kafin su dawo anguwan ta rinka tura su tasha da kasuwanci suna bara suna karuwa kai maganganu dai marasa daɗi wasu jama'a suka rinka la'antar halin irin na umma da ta sanya 'ya'yanta a hanyar banza har bayan magariba sannan mutane suka gama watsewa dukansu suna nan a zaune babu wanda ya iya motsawa a cikinsu har bayan isha sannan umma ta yi yunkuri tashi amma sai jiri ya kwashe ta yawa watsar wanwar a ƙasa duk suka rugu da gudu farida ta fara ɗaga ta sumaya na zuwa za ta riƙe ta farida ta hankaɗe ta bar min mahaifiyata kar ki ƙara sami ita ni ita ke nan min a duniya ke kuwa bayan ita kina da naki ɗan gashi a gare ki ga saurayinki mai tare miki faɗa mamaki ya ƙara kama samayya fari da ta rinka jijjiga umma babu numfashi a tare da ita. Miƙewa ta ta nufi famfo ruwa ta rinka shafa mata har umman ta farfado. Ta kama ta ta kai ta ɗaki. Sumai tana zaune kawai bar san me take tunani ba. Tana zaune har dare ya tsala amma ta kasa tashi duk da irin mugun ciwon da kanta yake yi kamar zai tsage sai da 'yar ta miƙe ta ɗebi ruwa ta nufi zaure. don tana kallo fari da ta banko kofar ɗakin har da sanya sakata don kar mata ce za ta shiga Ɗan kwalinta ta shimfiɗa ta gabatar da sallar magariba, ta hada da sallar isha'i sannan ta ci gaba da jero na filfili da wutiri ta koma ta zauna kawai ta yi tagumi ganin lamarin take yi kamar mummunan mafarki take yi haka ta kasance har asuba tana jin motsin su umma suna alawala ta yi shiru kawai zaune har ta ji sun shiga ɗaki sannan ta fito ta ɗauki buta ta shiga bayi ta fito har ta fara alwala farida ta fito ta sauri ta ƙwace buta ta ce kar ki saki taɓa mana wani kayan amfanin mu a cikin gidan nan diddin kayanmu masu tsarki ne ke kuwa tare take da najasa ta shiga ɗaki da butar mai ta daɗe tana kallon ƙofar ɗakin cike da mamakin farida a sanyaye ta miƙe ta jawo ruwa a rijiya ta yi alwala da gugar ta koma zaure ta yi sallah ta yi takumi kawai tana tunanin duk laifina ne me yasa na je neman taimako wurin nura tun farko ma ta girgiza kai duk abin da su umma suka yi min ba su da laifi tunda ba san abubuwan da suka faru ba to me yasa wai tun farko ban faɗa wa umma komai ba don ina gudun ɓacin ranta to gashi dai an gudu ba tsira ba da a ce tun farko na sanar da ita duk fushin da za ta yi duk faɗan da za ta yi abin da zai zo da sauki amma yanzu fa da akwai matukar wahala su fahimce ni ko da na faɗa musu yadda abubuwan suka kasance gashi inda mai koko ba ta nan balle ta yi min shaida gashi a zalimin nuran nan ya zo ya sake jagwalgwala abin ya ɓata abin ni na san inda bai tara wa umma mutane ba kila duk abin da za ta yi min ya zo da sauki amma yanzu fa don mugun abu kuma maimakon ya faɗi gaskiya cewar faɗe ya min sai bai faɗa ba don ya ƙara sani a cikin bala'i nura nura ba zan taɓa yafe maka ba allah shi kaɗai zai fitar da ni daga masifar da ka jefa ni ciki miƙewa ce ta nufi ɗakin don ta ga halin da ta take ciki sannan ta yi mata bayanin gaskiyar yadda abin ya faru bauchi abdulkadir a matuƙar firgici ya farka daga barci yana faɗin ina za ta kai min 'ya'yana kar ki guje ni ke san ke ce uwar 'ya'yana miƙe ya zaune sai ya haɗa da umma habiba tana banka masa harara kamar idanunta za su zazzago da wani yanayin ɗaure fuska ta ja mugun tsaki wato baka gaji da gargaɗin da nake maka ba kenan kamar ka bari kwana biyu shine zaka dawo da shi ko wallahi abdulkadir ina tausaya rayuwarka in har na yi niyyar ɗaukar mataki akan wannan sambatin da kake yi don yana baƙar min rai kuma na sha gaya maka bana so amma ka ƙi jin magana ta ina kusa da kai kana maganar wuta kai har ka isa ta kaɗa kai lalle na yi sakaci murmushi ya ƙaƙalo ya riƙo hannunta habatawan yara na isa ni ɗin banza ya za a yi in yi mafarkin wata in ba ke ba na sha gaya miki da ke nake mafarki kin haifa min yaya masu yawa kyawawa ture shi ta yi tana hararar shi kama ya mafarkin watan mana in zai amfane ka kuma ka tashi ka bar min ɗaki tun kafin ranka ya ɓaci marar da cewa ya haba su ki bari mana in zauna da ke tsawa ta daka masa ka tashi ka fice na ce ba musu ya ɗauki fulo ya yi falo don yana tsoron ya tafi ɗakinsa ya yi laifi a ƙasar ransa murna yake zai samu sakewa ya yi tunanin wannan baiwar allah da ta hana rayuwarsa sakat ya limshe ido yana tunanin kusan shekaru goma kenan tun kafin ya auri umma habiba ya fara mafarki da ita kullum in ya mafarki da ita sai ya ganta a matsayin matarsa kuma ga tarin 'ya'ya da yawa sun haifa amma hakan babu yadda zai haka yake haƙura saboda tsananin bala'i irin na umma habiba daga baya ma ta raba shi da iyayensa da danginsa ta mai da shi wani iri sai yadda ta so take yi da shi shi kuma ba shi da kataɓus sai ka ce ba abdulkadir ɗin da ba kyakkyawa ɗan gayu ɗan kwalisa muskili amma yanzu aikin asiri ya sa sai yadda aka yi da shi abin na matukar damunsa amma babu yadda zai yi kuma ko da ya mafarkin uwar 'ya'yansa baya faɗa ma kowa don yana jin tsoron kar umma habiba matar jaraba ta je amma kullum abin yana damunsa yana addu'ar Allah ya nuna masa wannan baiwar tashi da bai santa ba bai taba ganinta ba amma baya sati biyu bai yi mafarkinta ba yana nan yana addu'ar Allah ya bayyana masa ita in haɗuwar tasu akwai alkhairi in ba alkhairi to Allah ya mantar da shi ita kwata-kwata a rayuwarsa tunanin ta kaɗai yana wahalar da zuciyarsa a sanyaye ta shiga ɗaki sai fare da ta taso mata dan Allah ya mayya, ki koma karki kuma sa wani ciwon ya taso mata ni dai ki koma kawai ransu mai ya bata sosai da irin abin da farida ke mata wato ta nuna umma mahaifiyarta ce ita kaɗai don haka ta ture farida ta shiga ɗakin ta zo gaban umma ta durkusa a gabanta a mararece da kalan tausayi ta ce umma don allah ki yi min uzuri ki saurare ni in faɗa miki tsawa ta daka mata a rufe min baki har kina da idan da zaki kalle ni su maye na tsane ki na tsane buɗe ido in ganki ba dan ina tsoron allah ba wallahi da sai na kashe ki amma na barki da allah allah ya isa tsakanina da ke abin da kika yi min Allah ya miki shi Allah ya haɗa ki da masifa da bala'i a rayuwarki Sumayya Allah ya tsine miki albarka ta karasa maganar ta cikin kuka mai tsanani Farida ta shigo da gudu ta rufe ma umma baki tana faɗan haba umma bai dace ba bakin uwa masifa ne bakin uwa bala'i ne bakin uwa mummunan dafi ne dan Allah umma ki janye tsiniwar nan ki sa mata albarka laifin da ta aikata bai kai na a tsine mata ba kara lalacewa za ta yi kin wani mahaukacin mari umma ta kifa farida daga nan ta rufe ta da duka tana yi tana kuka tana faɗin ni ke faɗawa haka da alama dai fushin sumayya ta huce akan farida ita kuwa sumayya tun tsinuwar da umma ta yi mata wani irin firgitaccen ƙara ta saki ta yi waje da gudu a zaure ta rinka buga kanta a bango ji take yi kamar ta haɗe zuciya ta mutu umma ba laifi na bane umma duk abin da ya faru ya faru ne a kokarin na in ceto ranki dan ba na sa in rasa ki a rayuwata shine dan ƙaddara ta faɗa min kika kasa min uzuri kika kasa amsar hanzari na umma ki tausaya min ki janye ki a kaina komai ya faru ne ba da san raina ba tunda nura ya tara musu mutane shi shikenan zance ya yadu ya bi gari aka shiga kyamar gidansu cinikin koko da kosai da suke yi da yanzu duk babu sai tsirarin mutane ne suke aikowa a sai musu hakan ya sa umman ta sake da sumayya domin duk ita ce ta ja musu komai don har mutanen unguwa sun fara cewa za su kore su gaba ɗaya rayuwar sumayya ta muzanta kullum za ka ganta a raɓa ne in umma na aiki ta je amsa sai ta hana ta ko ta yi mata wani abin da zai sa ta muzanta ta farida ma ta ɗauki abin da girma sosai ba mai kula ta ba mai shiga harkar ta abinci ma in farida ta gama sai ta sa mata ɗan kaɗan hakan bai dame ta ba tunda ba iya ci take yi ba amma kuma tana yawan jin yunwa don haka take daurewa ta ci haka nan ko da ranta baya so saboda yunwa da ke damunta sosai a kowane lokaci an jima da gama cin abincin tana matukar jin yunwa tana son ta shiga kicin ta ɗauko abinci amma ta jira sai farida ta fita amma shiru bata fito ba hakanan ta shiga a kofa suka haɗa ido da umma ta fiske abincin ta ce ke farida kar ki sake bata abinci don ba za mu ci abincin da take ɗauke da ɗan da ba na halali ba farida ce a umma wanda kuma wurin yunwa a ina za ta samu abinci to daga kausa murya ta ce kar ki sake bata na yanke kowace irin alaka tsakaninku in kuma ke ma za ki tozarta ni ne bismillah farida ta ce. umma ki haƙuri na san ta miki babban laifi kuma ni ma ban goyi bayanta ba kar ki yanke alaka a tsakanin mu dan zamu umma ta katse ta in kika sake kula ta ban yafe miki ba ta yi waje ta bangaje samayya da ke tsaye a bakin kofa saboda bata zata ba sai da ta fadi ƙasa sannan ta miƙe suna kallon kallo da farida mai sauraro za mu dakata a nan sai kuma a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin wadda ta tata shirin Maryam Muhammad Usman sai kuma shugabar sashen shirye-shirye ta wannan gida. Asma'u Sadiq Bebu nais dukanmu a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu. Ni Karimatu Abdullahi Mai Kano da na gabatar da shirin nake cewa Assalamu alaikum. Labarin